على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم وحيث درء الحج يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد wato duk inda aka tunkuɗe hajji haƙul walad to yaro yana riskan mutum in an ce ba za a yi wa mutum hajji ba a cikin wani aure ɓatacce to ɗan nashi ne fi kulle ma ƙarfasa da minan duka a cikin duk abin da ya riga ya ɓaci na aure kun gane ku duk aure ɓatacce sai aka ce to auren ya ɓaci amma babu hajji to kamar ana zuwa ce ɗan naka ne an gane wannan ku wasu malamai sun ce auren mut'a na kama mutum ya yi auren mut'a ba ta can aure ne amma ana riskan mai da ɗan an gane ko wannan shi ne fahimtar wasu malamai wasu malamai sun ce a daidai yake da zina Na kama shi kawai za a yi hukuncin mazinaci ne kawai sauransu kun gane na'am walillati kana bihim bihim ta hu kaza wa laysa kana bihim ta hu kuma auren wanda jin daɗi ya kasance a gare shi a cikinta ya zo aure ɓatacce ne amma ya riga ya sadu da matan ya ji daɗi da ita sadaku ha laisa lahum tina'u sadakin ta bai da iko hanawa ku gani aure ne ɓatacce kamar nikahu sirri ne ko nikahu mut'a ne ko dai aure ne wanda aka ɓatacce aure ko nikahu shigar to sai ya zama to ya take ta kuma a cikin ɓataccen auren sadaquha laysa lahum jina'u hmm. sadakinta ba da ya hana zai biya sadakin duk da batacin aure ne tunda har ya sake da fitacin sadaki eh wal aqdu lil nisa'i sirri tunisa an yi magana bai da laifi ko magana da aka yi biyan sadaki baka jan cewa wani ɓatacce wani mutum ya yi sai hmm? magana da mutum na ɓatacce ne sai mutum ya yi hukunce shi ga dama ya halatta ne je ta yi to والأقل للنكاح في السابع تنيب ولو بالاستكتان والفسق يجب wato kulli ga aure a ɓoye ishtunib an nisance shi auren sirri an nisance shi akwai wani irin aure wanda ake yanzu a ɗaliban jami'a suke yi musamman kasashen larabawa mutum ya je wannan waje yana sha'awa ko kuma ita ma yariya tana sha'awa sai ga namiji ya zo ya neme ta a matsayin yana santa da aure to sai a zo a zauna tsakanin shi da abokan shi kawai su shaida abokan su shaida ya aure ta shaida kawai su ne abokan ba wali ba komai an gane ku. sai ya rinka saduwa da ita a haka ita kuma tana shaye-shayen magunguna da aka dauki ba a samu juna biyu ba ya rinka saduwa da ita na saduwa da ita idan ya gama makaranta ko sun gama makaranta shi kenan sai a raba auren sai kowa ya kama gaban shi in ta je garinsu sai ta je wajen likita a zo a yi mata aiki a gabanta ta koma kamar budurwa na? to nau'i ne kamar mutu a masu za a iya yi shekara goma ma sai ya gama makaranta shi ma ba ajal ba ne ba a sanke ajali ba ya lokaci yana ta samun abin ba kari ba ba amma dai yana da lokaci yana da ajali su za su kama shaida cewa an yi auren gashi nan akwai sadaki zai biya ba su sadakin ta amma daga shi sai ita sai yan abokan shi duk shi zai an gane a cikin jami'an ba yauwa ko kuma da ita da shi suna duk talakawa ne zu ta ya kawo mata kuɗi duk tashi a tsarin su ce shi baban duk bai san halin da ake ciki ba sai ta dawo kuma ta dawo a budurwa ta jojen likita a yi mata sojiri a yi mata aiki a gaba mutum ya aura ya ce budurwa ya aura an gani ko irin wannan suna kira shi annikahul urfi suna yin shi sosai larabawa na eh. na'am eh eh a baka bai gaya wa kamar ita shi wancan akwai yanzu jini yanzu ta sani cewa kawai dama auren makaranta ne kawai auren makaranta ne kawai daga an gama makaranta shi ke da zolo an gaida wani auren da yi ba haramun ne auren shi ma shi ma nau'i ne na ne kawo sir tun da an boye iyayen ku sani ba ba wanda ya sani cewa ya da aure ku gani tsabin boko ne kawai na'am yayi laifi ma tunda me yasa ya aura ya aura kawai da ni zai ji daɗi da ita kawai ya zama zawwa kenan ai ya zama da ce bayan kuma alaƙa suna tsakanin suna asalin za su tura za su Ba ba su nuna wa uban masu taɓa yin aure waye za a zo da cikin suna son junansu in yana mai ce zai hana kuma ya gamu da bala'i tunda yan boko ne sun saba in yana mai ce zai hana su tunu da sun fahim boko ta kai shekara sha takwas ya tsada da yancin kanta na batan gane to za ka su isu ne za ka suna sai su nemi izinin uban sai ana son aure a lokacin ne uban zai ɗauka an yi auren bai san da masu suna nan suna ta yin abubuwan na banna ba an gane shi yasa da yawa daga cikin mutane wani duk kirkin mace mai jami'a din nan wani ba kasafai kan zo ya aure ta ba so da galiban irin wani abubuwan kan faru da yawa gaskiya ko da tana da addini ga hijabin ga komai wata tana yi suna yin irin wani abubuwa hmm. na'am walau bil wato ko da da alƙawarin boyewa zan aure shi amma ki boye kake ga kowa na aure shi wal ya yaji wato buɗe auren ya waje ba ana jin labarin an yi kawo su a sori a kuɗi shi wa haisu daru da hajji na hakuli wani duk inda aka ce an tunkuɗa hajji to ɗa yana riskar shi zai kulle ma ƙarfa sada minan nika a cikin duk abin da ya ɓaci na aure walilla ke kana yusin lahu wato kuma auren da ya samu jin daɗi da ita a cikin sa sadaquha laysa lahu Sadakinta ba shi da ikon ya hana duk auren da ya ji daɗi da ita ko da bataccen aure ne sai ya biya sadaqi wal aqd lil nikahi fi sirr walau da listikaz walfasku ya ji? wato kulli na aure a boye ishtunib a nisance shi walau da littita da da alƙawarin cewa a yi auren amma a boye wal fasqu yaji auren yana waje أو حلف لا يأكل شيئا بأيدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أو حلف لا يأكل شيئا بأيدي ko mutum ya rantsa ya ce wallahi ba zai ƙara cin biredi ba wato ya ce ba zai kara cin wani abu ba ainihinsa kamar ya ambaci biredi ba zan kara cin biredi ba bame ban tabbata an sifari sai biredin ya ciro daga siffar shi kamar wani abu ne misali kamar mu ce ba zai sha gari ba sai gari ya juya ya koma ce ba shin yaya ya ce na rantsi da Allah ba zan ƙara cikin shan garin rogo ba saboda garin rogo ya mun ya mun illa a cikin ciki ya mun tabbata gargaɗe to amma kuma da aka yi ce ba ya ga miya lafiya ya ga miya miya na kamshi sai ya zauna ya take misali eh. <laughs> shi ne ya rantse ba zai ƙara cin wani ba ainihin sa tubar da kala arzi bane sai abin ya ciro daga siffarsa a gane hutu shi ma ana ganin ba matsala abin da ya yi alƙawari zai ci ba shi bane wannan yanzu fa'in arada ma dama ala tilka sifa in yana nufin matsariya da goma akan siffar ba a siffar gari to alhamdulillah wa illa in ko in ko ya ce duk abin da yake da alaka da gari to ka fara ya hau kanshi yayi kari ka fara ya hau kanshi duk da ce ba gari ne ai au ala shay'in au ashiya ko kuma akan wani abu ko abubuwa misali ba fa'ala ba hani sai aikata tashi ya yi alƙawari ba zai ƙara aikata wani abu ko wani abubuwa to sai ya aikata wani tashi daga cikin wani abubuwan shi ke ka fara yawo kanshi. shi hmm. wa yastawi al'amdu wa sahu wato wajen wannan rantsuwa ɗin da ganganci da rankanuwa duk daidai ne da wanda ya yi da gangan da wanda ya yi da manta ɗaya ne wa yulga da harimul halali illa fi zauja ana jefar da haramta halal sai dai ga mace in mutum ya ce duk wani halal a waje na zama haram duk wani halal a waje na haramun ne to lagau ne wanda za ce bai da hankali ne sai dai ga mata mace ce kawai in yace ta haramta ta haramta ku gane wannan amma in yace ya haramta ba kan duk wani abinci a duniyar nan eh to wannan za a ɗauka surutun surutun banza ne kawai ya haramta abin da yake halal a gare shi ana wurgar da shi sai dai ga mata wal amar sai kuma baiwa ita ba yin da cewa baiwa shi ma ba zai sake ta kuma har abada bai zamu talaku wal to idan mace ce ba aure ce ya ce ta haramta a gare shi bayan zama hudala dole ya sake ta tunda ta haramta wanda ta sun ko wace ba ya yanta ta dansu rabu tunda ba zai kara takanta ba mu gane yayi to shi ne assalamu wa alaikum assalam eh kaji har abada yake ne يا وجه لغة إلهي إلهي أي وجه هو نعم صحا وقوله لنحكي

mahadiha a cikin tsantsan nono tsantsan nono irin mai kyau din nan an gane yayi wa mahadiha da kindir din ta shine wanda yake an cire wanda aka cire man shine mahadi an gane nonon da aka cire mai wa mahadiha da tsala kusan tsala yayi to Allah ya sanya albarka da tsala shine wanda suka yi mix din shi don wani yakan zo nono ya dan hada da kuka dan ya dan ji tsamu tsami din nan to irin wannan wanda ake hadawa ake mix din shine shine ainihin malt to ya Allah ka sanya musu albarka a cikin sa wa ba jariha ya Allah ka tayar da makiyayin cikin wadata zahaba ahlud dusur bil ujur dasar ka tayar da ainihin makiyayin cikin wadata ka bubbugo mai arziki ya Allah bubbugo mishi arziki wa ba ta lahu fil mali wal walad ka sanya musu albarka ga dukiya da 'ya'ya man aqama salata kana musliman duk wanda ya tsaya da sallah to ya kasance musulmi wa man ata zakata kana muslim wanda ya bada zakka ya zama muslim wa man shaida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida Allah ilaha illallah mukhlisan yana mai ikhlasi lakum kana mukhlisan ya zama mai ikhlasi lakum bani na nahar wa da'i shirk ya ko ne na harkuna da aje aje na shirka dukiyar da kuka aje tun daga zamanin shirka ko kuma musulunta dukiyar nan naku ne har yanzu an gane aje aje ko kuma kuna da alkawari na shirka alkawarin da aka yi da ku tun zamanin shirka alkawarin na har yanzu yana da tasiri da kuma waza'il mulk da ainihin ababen da ake mika wani mulki ababen da ake mika wa sarakuna an gane ko to naku ne an gane wadai din nan anan wajen bi fatayil wa wa zat wal mujama wa fi akhirih ainun jam'u wadi'a wa hiya ba waya me al wadi'a ala al mulk wa ma yalzamu an-nas fi amwalihim min as-sadaqa abin da yake lazimtar mutane su ba sanci na sadaka da zakka to duk irin abubuwan da ake mika ma masarauta na ainihin dukiya yana nan kanku za ku bayar an gane ku a wato zakka da kuma sadaka da abin da ya kama da wannan la tulbit in zakka wato kada ka yi tauri wajen zakka ka yi tauri ka ki bada zakka wala tilahid fil haya kada ka karkace a cikin rayuwa kada ka miƙe kan hanya kada ka karkace wala tadasha wala tatasaqal an sala kada ka yi nauyi daga barin sallah a kiyaye sallah kan lokaci kada a yi nauyi وكتب ما شاء الله من مخلوط أنا أنا أنا لا لا لا قبيله النهج ya Allah ka sanya musu albarka a cikin tsantsan nono nonon da yake haɗe da da mai tsantsan shi da kuma wanda aka cire man shine makasir amma mai kyau da tsala ɗinta wa ba a tsira'iha ka tayar da da cikin wadata ka bubbugo musu ka bubbugo musu wadata ka bubbugo musu ainihin wadata وبارك له في المال والولد كسن يا موسى البركه ga dukiya da yaya man aqama salata kana musliman duk wanda ya tsaya sallah ya kasance musulmi kenan man ata zakata kana wanda ya bada zakka ya zama musulmi man shaida Allah ilaha illallah kana mukhlis duk wanda ya shaida ba a bauta da gaskiya sai Allah ya zama mukhlis lakum ya bani nahajin wa da'ibu shirk kuna da ya ku bani na alƙawarin nan na shirka ko kuma aje aje duk abin da kuka aje na shirka in kun musulunta har yanzu na kuni. da kuma abin da kuke miƙa wa mulki kuke miƙa wa ainihin mulki na ainihin zakka da sadaka Na la tulqil zakati kada ku yi tauri wajen zakka wala tulqil fil haya kada ku yi ilhadi kada ku karkace a cikin rayuwa ku miƙe kan hanya wala tatasaqal an salah kada ka yi nauyi daga sallah eh wannan nono a ba a inci bane shi yau A kowanne sun suna tana idan su a haka siyarwa ne a sayan ma wani a da sunan mai kyau amma mutum shi da kanshi ya zo kamar an yi baki yana son tsala da kowanne gida yana son irin wannan mai tsarin mm. an sani to amma ai sun a sai da shi a matsayin za sai da shi ne sun cakuɗa ne wanda mutum da ya samu da da ya fito ya fi ya fi shara gaskiya ba bai da daɗi sai dai wanda ke son a sa a dama ya sha irin wannan nan sai a ce yana son tsala ne ba shi kaza ne da akwai na gefe mai kyau suna nuna ga mai kyau nan haka ne tunda da ya ga inda haka ne an san cewa lalle lalle ala ne wannan kuma su yi bayani ba komai rahim rahim bidaya ga ah, na ilmin gado na rabi'an na hudu tis'iyyati tis'iniya akwai rabon gado ana kira shi tis'iniyatu zai wa hiya ummun uwa ita ce uwa jaddun kaka oksun shakiqa ɗan uwa shakiqiya na wani da ab da ɗan uwa guda biyu na da ab oksun da ab sannan ɗan uwa da ab ya mace ba ma na fi wa kullum minu menene rabon kowanne daga cikin su jawab asalin mas'ala ne fiske to jawabi a wajen asalin mas'ala shida ne me za ka raba shida um me dalilin raba shida saboda a fitar da ɗaya cikin shida na uwa ko uwa tana da ɗaya cikin shida da wujudi jam'in min al-ukhwa me yasa ta samu ɗaya cikin shida saboda an samu jam'u min al-ukhwa an samu ƴan uwa da yawa da zarar an samu ƴan uwa da yawa daga biyu zuwa sama za ta tashi daga sulusi ta koma sulus Wani jaddi sulusul baki. wato kaka yana da sulusul baki. ya annahu al-ahab kaka saboda sulusul baki shi ya fi annahu al-ahab shi ya fi dacewa da shi kaka zai ce to shi a bashi sulusun abin da ya rage sulusun abin da ya rage nawa kenan biyu abin da ya rage aka cire aka cire sudus sudus kaga zai zama sura biyar to sulusun biyar din kaga biyar ba zai rabu cikin sauki ba to shi aka ce na lil ummi sudus da wujudi jami'in al-ukhwa wal jaddi sulusul baqi li annahu al-ahaz wa lil ukhti ash-shaqiqa an-nisf Eh, to shi kaka da aka ce yana da ainihin surusul baki nawa ne rabon shi wannan biyar din ai ba zai rabu cikin sauki ba hmm, ko eh, kina da ce uba kaka yana da nawa kenan zaka ce aka ce yana da sulusi sulusul baki na jet to ba zai yi ba wani baciri na 5 a yana da bala'in wahala eh, ita kuma yar uwa a 2.5 ai half kenan half kenan wannan kuma su a wajen bagado ba a samu wani point wani ukti shakika a nis yar uwa shakikiya tana da rabi rabi shi ne uku rabin shida walil akhwaini lil ab sanan yan uwa maza da abbai wa kuma al ukh lil ab da yan uwa mata li yan uwa mace da abiya su kuma suna da albaki abin da ya rage da zakar su hauzi su su asubai ne su ga yan uwa shakikiya ga yan uwa li abai maza to yan uwa li abai maza za su jira idan shakikiya ta ci rabar da na rabi abin da ya rage su kwashi kuna ne? abin da ya rage nasu ne misali to yanzu za a yi shi saboda abin ya fito saboda wannan magana na kaka din nan ba zai fito haka ba sannan su ma wayannan nawa zai rage nawa zai rage musu kuga ɗaya zai rage eh shidda shidda an cire ainihin sudus na uwa an cire ɗaya ga rabi na ‘yar uwa hudu ko? to ga sudus baki na kaka to abin da ya rage sai sauran su kwashe to bari mu bari mu ga abu abin a taube lil ummi sudus uwa tana da sudus. min samaniya ta ashara wannan shida shida din nan an koma an koma shi ya mai da shi 18 bai dalili wannan a wayan na mutane yan uwa din nan yan uwa li'abbai suna da kai uku ne ga yan uwa li'abbai guda biyu maza sana ga mace daya kai biyar ki kenan ba ko eh kawuna biyar aga nan zai ce lil ummi sulus min 18 shida sai na da takwas ya ce uwa tana da sulusi shi ne uku kaka yana da sulusul baki nawa ne sulusul baki na eh? sha takwas eh, sulusi na sha biyar ya zan biyar ya zan biyar eh to wadda ɗaukci shakika a nesu ‘yar uwa shakikiya tana da rabi rabi na gaba ɗaya shi da tara walil akwai ne ab wal ukt suna da albaki abin da ya rage gaba ɗaya shi ne ɗaya to ɗayan nan ba zai rabu musu ba da kyau ɗaya ba zai rabu ma ainihin su uku ba su raba ɗaya ba eh to sai a ce to kansu nawa ne biyar ne eh, nan kowane namiji na da biyu kowane namiji biyu mace tana da ɗaya kai biyar kenan ko sai a buga kai biyar cikin sha takwas a gani zai zama ike kenan biyar cikin sha takwas ba ko sha takwas so biyar arba'in da biyar 90 90 eighteen times 5 ai kan asalin matsala gaba ɗaya sha takwas ne ya yi ka sa daga shida aka bari sha takwas to kan kansu yan uwa din na kansu biyar ne to biyar din na zai buga cikin asalin matsala din sha takwas sai ya bada 90 to biyar din sai a buga kuma cikin zin rabon sauran sauran lil ummi sudus nawa ne sudus ta? 3 ne ko to times 5 din nan 15 kaka na da sulul baki shi ne biyar go times 5 din nan dai uktu shaqiqa tana da rabi 9 times 5 45 walil aqwan al abu wal uktu al ab tana da ɗaya din nan ko dai a buga shi so biyar ya zan 5 5 sai su da kibi biyu ita kuma ta doki daya an gani shi kowa ya doki biyu a cikin su ita ta doki daya Hmm? kawai sha takwas ya kamata ya raba ya ce shida hmm, ya fi sauki na'am dan uwa ya mutu ba idan uwa ba ya mun mamai shi ga shi ka ga yan uwa ne da ke nan da yaron zaka ce kawai da dai da yaron su ya ban maman shi ya bar shagigiya mhm. kaga ai saboda saboda wannan jamu min al-ikhwa din kuwa za su ci sudus mhm. sannan shagigi ya rabi li'ummi um, kuma ɗaya cikin shida shi ba a haɗa shi da su yana cin sudus ne da shi kaɗai ne shi wani abi asibi ne babu ne rabu sai a yi auli auli eh, na ganin mhm. wa an kama dukiya shi da ku wa tana da ɗaya sannan shaƙiƙiya tana da rabi uku ko wannan yan uwa abin nan yan eh, eh, uwa ne umbego sulus ne masu ke da shi sulus ne su zai zama wannan bai da gano ma kenan wannan da abu ah, bai da komai <laughs> Oh, masha Allah. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu